أما بعد السلام عليكم ورحمة wa Barakatu. Allah subhanahu wa ta’ala kawo mu majalisi na uku kuma a wannan rana ta lahadi shida ga watan al-muharram hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1448 kuma 21 ga watan shida 2026 a wannan masallaci masjidu da'awa da ke wannan gari na bauchi Allah ya ƙara masa tsari da kariya littafin mu shine ar-rasid fi fiqh al-maqasid na babban malami al-sheikh Walid bin Rashid al-Sa'idan hafizahu Allah tabaraka wa ta'ala za mu tashi baiti na 18 a inda kuma malam zai ci gaba da mana bayani akan al-maqasid ad-daruriyya wato manufofin shari'a waɗanda suke na tilas Allah آه، تعالى يا saukar da shari'arsa domin tsara waɗannan manufofi ya ce hibbul uquli min al-maqasid ولذا فينهى عن إثارة شبهتي وجميع ما من شأنه إسكارها فمحرم وكبيرة في الشرعة لا تتبع متشابها واعمل بما هو محكم أعني بنص عدلتي لا تقرأن كتاب داعية الخنا واحذر مجالسة الدعاة لبدعة ومن المقاتل حفظ أعراض الورى فالأصل في الأعراض حكم الحرمة لا تنتهك إرضا بأي جريرة بتسلط كنعيمة أو غيبة واحفظ لسانك عن قبائح منطق كمصبة أو شتمة أو لعنة من هذا منفوتي قدادي حفظ الدين دكما حفظ العقل ده حفظ al'irm baiti na sha takwas ya ce hibzul ukuli min al-maqasidi tsara hankulan mutane na cikin manufofin shari'a shari'ar musulunci ta zo litahfaza uqulan nas domin ta tsara hankulan mutane domin ɗan adam ba shi da amfani idan ba yi da hankali kuma sannan al'aqlu manaqut taklif hankali shi aka rataya a ɗora wa mutum ya bi Allah da shi rufi alƙalamu an talashaci mun san hadisin hadisi ne mashuru rufi alƙalamu an talashaci alwaladi hatta ya hatta hatari والمجنون حتى يصفو ya sai ƙiba. waɗannan dukkaninsu ba su da hankali Ya bai da hankali hankalin da ake nufi ana nufin al'aqlu shar'i ba al'aqlu tabi'i ba domin hankali ya kasu gida biyu akwai al'aqlu ash-shar'i akwai al'aqlu at-tabi'i al'aqlu ash-shar'i shine hankalin da aka kai wa matsayin da mutum yake gane maganar Allah subhanahu Ta'ala da shi shi yasa idan mutum ya zama kafiri to bai da wannan hankali yi mana bai da shi shi ne suke ce mishi al'aqlul masmu'a ko su ce mishi al'aqlul sami'i akwai al'aqlul tabi'i wanda haka yana da shi jaki ma da ya dabbobi wauta shi ma yana da wannan hankalin yawwa shi ne mai hikima yake cewa akla-aqlani العقل عقلان فمطبوع ومسموع فلا ينفع مطبوع إذا لم يكن مسموع hankali gida biyu akwai hankali na shari'a wanda shari'a take neman mutum ya zama yana da shi akwai kuma hankali na ɗabi'a wanda hatta dabbobi suna da wannan hankalin ka sani hankali na ɗabi'a ba shi da amfani idan hankali na shari'a ba shi yasa sai ka ji Allah ta'ala yana cewa lakin na asarar nasi la ya'lamu an kore musu ilimi wanda kuma da shi ake yin hankali to shine wannan jiya mun kawo ta matsala al-imam ibn al-qayyim rahimahullah a cikin littafin sa al munif fi wa ya wata ka'ida kulliyya yace da hadisin da ka ganshi yana yaban hankali to wannan hadisin na ƙarya ne kamar hadisin da ke cewa lamma khalaqa Allahu al-aqla qala lahu aqbil fa aqbala qala lahu adbir fa adbara qala lahu ma khalaqtu khalqan mithlaka bika urti wa bika amna'u wai lokacin da Allah ya halicci hankali sai ce mai waigo sai ya waigo ya ce masa juya sai hankali ya juya sai wai Allah ta'ala ya ce masa ban halicci wata halitta kamar ka ba ta sanadiyar ka nake ba da abin da nake ba da kuma ta sanadiyar sa nake hana abin da na hana amma babu hadisi ko kwara ɗaya da ya tabbata wanda yake ban hankali to me yasa haka duk da muhimmancin hankalin nan an ce mana shine manaqat taklif Allah ta'ala kuma yana shafa la ta'qilu yana cewa afala yatadabbaruna al-qur'ana eh to din me yasa haka da at-tafakkur da al-fiqh ko at-tafakkur da at-ta'allum dukkanin su suna cikin nata'ij ne na aikin hankali sakamakon aikin hankali ne to me yasa manzo Allah sun bai yi hankali ba

sai ya magana da shi ta yaya talmihan to ina talmih a ishara tsaye ayoyi na jawo hadisi muke magana to ai me yasa babu eh to mu je amsa ta biyu sai fassara shi ma yanzu kana nufin ƙwaƙani ma bai yi shi ba ke <laughs> to in eh, to ai ba mu muna mu dai muna magana mujarradu muna magana al'aqi ko al'alakanta shi a wani abu yana da yana da amfani ko bai da amfani yana da muhimmanci ko bai da muhimmanci eh mm eh eh eh a'a ba ajubar da malamai ai su kansu ajuwi ga ai munan kashin na tunan kashi shi ya sa yanzu nima una kishu ka fiha ba kai ka kawo baka ce malamai sun ce yawon shi ya sa nake muna kashin ka ai eh? <laughs> Eh? shi yanzu hatta wanda hatta wanda ya zama ai ka ce ƙwa'ani kwata-kwata bai yaba hankali wanda ya kasance ba alakanta shi da wahayi ba ko kaga shi ne mu ma muke magana kansa ai al'aqalu shar'i muke magana kansa yi shiru ka ji al'aqalu shar'i shi muke magana kansa ai dama ba muna magana kan al'aqalu tabi'i bane eh shi yasa ma muka ja wannan baitotan guda biyu fa innal aqla aqlani ko fa masmu'un wa matbu'un fala yanfa' ومطبوع إذا لم يق مسموع قالوا ما مو يتكرير ولا قائدة to amma tambayar mu ita ce ko da hadisi kwara ɗaya wanda ya kasance ya yabi hankalin da ya kasance kuma mai bin wahayi al'aqlul masmu' kenan ai ko shi babu ko shi babu wannan hadisi yau to me yasa babu hada ko su'al eh ai mun ce mu je wata mu tafi wata aiki. eh ba mu ce mun yadda ba mu ce mun yadda ba mu ce ba mu yadda da hujjar ba amma dai mu ce <laughs> an ce a tafi ta gaba eh, hmm. eh. shi ne ai talmihan to ina take kamar me ina misalin hadisi ko sunna da hadisi da ya yabi hankali isharata ko iktiba'an ko mafuman? shi ne ya talmihan ai an ce bai faɗa ba ta ko to ina wanda ya zo da shi haka a matsayin hannunka mai sanda kana da misali in eh, shi to kawo shi ta'alil da kamar me eh, wanne ta ba hadisi na ce <laughs> magana ce na kawo ban ce annabi ya ce ba sallallahu alaihi wasallam yawwa to abinda zaka ce kenan kaga shi yasa sai na baka sai na ce au mafhuman yanzu kaga mafhumin wancan hadisi mafhumin mukhalafa na wannan hadisin a cikin abinda za a yi ko kuma iqtida'in sa yana nuna cewa lallai hankali babban abu ne tun da gashi wasu jinsin uku jinsuna guda uku su an ce marfu'un anhum alqalam kaga li annahum ne li annahum adimu al'aql ba su da hankali haka amsa ka ta bi da ka bada nan so ka gyara ka za ka shiga ta maganar ƙur'anin nan da kake maimaita ta يجعل القرآن العقل فضيلة مستقلة عن الوحي ونينا سوني دا سنشيما اقتفى النبي صلى الله عليه وسلم بما جاء في القرآن حق سما لمن كنا رئيسا يوا من ذا الله سما يا وجاك تندع القرآن يا زيايا بحنكي يا مهمنشنسا to sai manzon Allah ta sama yaga ai kowa ma ya fahimta baya bukatar sai an yi shirka ko baka gane ba yau eh a'a ta shi ne ai ba ka'ida ce kuma kulliya wannan kaga ba ka'ida ba ce kulliya yawa so da haka malamai sun fahimta cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ka annab ai ba su ce ba su ce tilas ba ce ka annan nabi sallallahu alaihi wasallam iktafa yawa iktafa bima ja'a fil qur'an min madh al aql so da sai ya ga baya bukata so da ka wudu'uhu aghna an ziyadati idahi fi wannan wannan wannan dalilin malamai da yawa sun faɗe shi kuma yana da ƙarfi kuma ai yana da dangoga a cikin a musulunci akwai abubuwan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wadata da abinda alqur'ani kawai ya faɗa so da bai buƙatar bayani shi kuma an ce wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilayhi to idza kana al-munazzalu ala an-nas mubayyanan hal yahtaju ila bayanin akhar so da shi yasa ka'ida ita ce bayanin abinda idan dama a fili yake kace sai ka ƙara bayani a kansa to ka ƙara wa taɓo ruwa ne ka gane jamil kan cinye lokacin mu jamil jiddan حاول تبارك الله فيك نعم حفظ العقول من المقاصد يا فتى شرحا كل نا cikin manufofin shari'a ya kai matashi mun yi bayani akan mai suke nufi da matashi in sun ci haka a larabci walidha fayunha an isabati shubhati shi yasa daga cikin hukunce hukuncen da aka samar domin tsara wannan manufar akwai yunha ake hana an isabati shubhati duk abin da bai zama rudu a tsakanin al'umma to haramun ne ka yada shi shi yasa yan bid'a aka kira su da ahlus shubha saboda suna kawo rigingimu na umar radiyallahu anhu ya aiwatar da wannan aikace lokacin da abdullahi sabi'u ya zo yana tambaya akan wasu mutashabihatul qur'an aka kawo shi gaban sayyidina umar sayyidina umar ya sake masa tambaya ya sake nanatawa sayyidina umar ya sa aka zane shi aka yi masa lilis aka tafi da shi aka ce aje a yi jinyar shi bayan kwana biyu ya ji sauki aka sake dawowa da shi bai da wayo aka sake tambayar sai sake rana ta wannan sayyidina umar ya sake sa aka yi mishi lilis ya sake sai da aka haka aka sake dawowa da shi sai ce in kunta turidu qatli faqat faqat faqtulni qatlan jalila ya ya ya amir in ne so kake ka kashe ni to ka kyautata kisa na mana hmm daga nan na Umar radiyallahu anhu ya rubuta wasiƙa zuwa ga Abu Musa al a Yaman ɗan ƙasar Yaman ne yace Allah yujalisuhu ahadun minan nas ka a sake a bar shi da wani ɗalibi ko ƙwara ɗaya ya zauna tare da shi saboda shubuha da yake sa wa mutane ya sa musu shakka a game da imaninsu a cikin musulunci to shubuha wa jami'u ma min sha'anihi iskaruha duk abin da ya kasance lamari ne wanda ke sa hankali ya kawo. Eh, to fa muharramun wannan abun haramun ne wa kabiratun kuma yana cikin manya-manyan zunubai fi shir'ati a shari'ar musulunci wannan ka'ida ce ita ma kulliya kullu ma askara qaliluhu fa kathiruhu fa muharramun kathiruhu ko fa haramun kathiruhu duk abin da idan aka ɗanɗana shi ɗan kaɗan zai sa maye to me yawan shi ma haramun ita ce ka'ida sannan manzo sama ya sake bada wata ka'ida kulliya kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haram shine iyaka malamai masu bincike tun a kannunan ba kamar al-Imam al a cikin littafin sa al ya bambanta tsakanin ababen da ake sha su fitar da mutum daga yanayinsa kaga yanzu muna da muhaddira akwai al-munawwimat su ne suke ci musu al-muqida al-murqida mur al-murqida su ne al-mulawwimat akwai al-mutakkina ga nasu duk sun san yadda ake sun san bambance bambancen akwai abin da sha ake yi kawai shi kenan a sa mutum ya bacci har a masa abin da za a masa na aiki akwai abin da likita ke badawa mutum ya sha saboda ya samu kwanciya hankali ya natsu yi bacci na wani lokaci to dukkaninsu akwai hukunce-hukuncensu da malamai suka yi bayani a kansu cikin malaman da suka fara bayani akan wannan akwai limamul karafi rahmatullahi alaihi wanda ya rayu a karni na bakwai so daga haramun ne la tattabi mutashabihan kada ki rika bin abin da yake ne rikitarwa a cikin addini huwa alladhi anzala عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل شبهة هكا أظن دي شافي المحرمات دع المباحات هو من ظن سمعت وبينهما أموم مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس to akwai su wa amal ma ba biha bane wa amal bima huwa muhkamu kai aiki da abinda yake muhkami shi yasa malaman mu na usulul fiqh suke da ka'ida suke cewa yajibu raddul mutashabih ila al muhkami li yufassiru ba ka daukan mutashabihi kai aiki da shi ka mai da shi zuwa ga muhkami muhkami shi zai yi bayanin sa wannan duk musalahat ne usulul fiqh in muka ce za mu yi ta su ba za mu je ko ina ba saboda haka wa'amal bima huwa muhkamun a'ani bi nafsi adillati ina nufin da nassu san dalilai daga littafin Allah da sunnar manzon Allah su salama abin da ya zama muhkami shi ake aiki da shi shi kuma mutashabihi ai imani da shi sai a sa muhkami ya fassara shi la taqra anna kitaba da'iyatil khana kakka sake daga cikin hukunce-hukuncen da aka samar don tsara kullum mutane kakka karanta littafin da ya khana mai kira zuwa ga fasikanci ya rubuta da haka ne malamai suka ce haramun ne yaɗa littattafan batsa da yaɗa littattafan bid'a haramun ne yaɗa su wahadar mujalatata du'ati da bid'ati sannan kuma ka guji zama da masu kira zuwa ga bid'a haramun ne zama da ɗan bida duk wannan domin a tsare maka hankalinka wa min al hiddu a wannan wannan wannan wannan wannan wannan kucin da su aka samar da su don tsara hankali suna da yawa amma dai waɗannan su ne misalan da malai buga mana saboda lokaci wa min al hiddu a a'rad al-wara fal asl fi al-a'rad hukm wa minan al daga cikin manufofi manufa ta nawa kenan ta hudu hibzu aradil wara tsara mutuncin mutane kakka zubar da mutuncin sannan kuma kakka zubar wa da ɗan uwanka musulmi mutunci yana cikin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa'azi a kansa na ƙarshe a cikin kudubarsa ta ban kwana inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum كهرمة يومكم هذا وفي شهركم ko كم وفي مقامكم هذا annin sama ya faɗi wannan ne a ranar arafa a masallacin namira saboda haka mutunci babban abin fal'aslu fil a'rahu asalin mutunci asali a mutunci ƙa'ida mustamirra a musulunci game da mutunci hukmul shi shine haramun haramun ne ka ci mutuncin wani shi yasa ma tsara mutuncin dan uwanka musulmi babban abu ne marar da an irdi akhihi radda Allahu an wajihin na nar yawm al duk wanda ya tsara mutuncin dan uwansa bai bari an ci mutuncin dan uwansa ba to ranar gobe alkiyama shi ma Allah ta'ala zai tsare fuskarsa daga shiga wuta saboda mutunci babban abu ne mun jawo baitin hassan jiya hassan ya ce duk abin da yake da shi na dukiya zai iya badawa domin ya tsara mutuncinsa Hassunu irbi bi mali la udannisuhu la baraka Allah ba'da irbi fil mali ce duk abin da na mallaka na dukiya zan ba da shi zan iya ba da shi don in tsara mutunci na to ai dukiya ba ta da albarka ba ta da amfani idan mutunci ya zube idan mutunci ya zube shi yasa suke da karin magana wajen tsara mutuncin mace suke cewa ne suke cewa ta ju'ul hurra wala ta'kulu bi sadiyaiha mace mai mutunci za ta yadda ta mutu da yunwa in dai sai an taba mutuncinta duk abin da zai zubar mata da mutunci to ba ta yadda ta zubar da mutuncinta ko me za ta sama ta yadda ta mutu da yunwa ta ju'ul hurra wala ta'kulu bi sadiyaiha kan magana ne mai kissa la tantahi qirdan bi ayi jarirati kakka sake ka tozarta mutuncin wani bi ayi jarirati da kowane abu ne da zai zama ya jawo wani abun magana bi tasalluqi dan kaga kana da kana da kana matsayi akan wani ka ci masa mutunci kuma ko karamin yaro ne na tasiri dan matsayin yaro dan karamin mutum idan ka ci mutuncinsa to ba ya manta ka namimati kamar ta hanyar annamimanci haɗa faɗa ka je ka faɗa wa wani abin da wani ƙila ya yi a kansa ko kuma ka faɗa wa wani abin da ma bai yi ba a wannan babin ne na tsara mutunci ya halatta haƙar ya yi kuma a baka lada ƙarya ce amma ta halatta saboda tsara mutuncin wani ya halasta a shari'ar musulunci duk ƙarƙashin wannan manufar ta hibzul ara daga mutuncin mutane au ko kuma gulma aka haramta annamimanci aka haramta giba gulma aka hana hada fada aka hana gulma duk dan a tsara mutuncin mutane domin idan gulma da hada fada suna yawo a tsakanin mutane to mutuncin mutane ba zai tabbata ba zai tabbata ba akwai inda ya halasta a musulunci a taɓa mutuncin mutum misali mutum ne laifi aka kai shi gaban alƙali daga cikin hanyoyin ta'aziri to alƙali ya halasta ya taɓa mutuncin mutum misali mutum ne babba sai wani laifi aka yi aiki da ƙa'idar da take cewa aqilu an zawi alhayati asaratihi ku saryawa da masu mutunci kuskuren da suka yi taɓa-taɓan da suka yi to sai zama masa al'ada to nan ya halatta a ci mutuncinsa daidai gwaggwado a matsayin ta'aziri misali a gaban alƙali sai alƙali kawai yana dawa yana da naɗi kila mai anguwa ne ya je ta aikata wani abin da ba an mishi magana ya ƙi ya daina sau da haka abu ya kawo kotu alƙali zai iya ce masa miƙe kawai sai ya miƙe da rawani sai sai jama'a ku kalle shi sai a kalle ya zauna sai zauna can a sake cewa miƙe sake miƙe sai jama'a ku kalle A mai haka sau uku shi kenan ka a ce komai ba kaga an zuba mushi da mutunci yayi ko kuma a ce cire rawanin shi ko a ce cire hular shi a cikin mutane wannan dalili ke jawo shi amma al'asu shi ne a tsara mutuncin mutane saboda haka ne aka haramta annamimanci aka hana gulma domin idan akwai su mutuncin mutane ba zai tabbata ba haka nan wahfaz lisanaka an qaba'ihi mantiqi kama sabbatin aw shatmatin aw la'nati daga cikin ƙa'idojin da aka samar na tsara mutuncin mutane a shari'a wa ka, an qaba'ini mantiki ka tsara harshenka daga munanan maganganu domin munanan maganganu na zubarwa da mutum mutuncinsa idan aka ji zagi idan aka ji ashariya idan aka ji batsa daga babban mutum sai gani shi yasa ƙur'ani ya karantar da ka yi. aula mastumun nisaa nisa'ukum harsun lakum fa'tu harsakum anna shi'tu duk wannan ne ake yi ana mana kinaya wala tubashiruhunna wa antum atifuna fil masajid ana koya mana hatta idan mun zo fassara to kan marƙayi irin na 'yan gidan kaba-kaba kawai mutum ya rika sakin bakinsa ana son sakaye annabi sallallahu alaihi wasallam a aikace haka ya rika yi Ba ya faɗin kalmomi waɗanda suke mustahajana saboda huwa ashaddun nasi haya'an saboda wannan hibzul arab aka samar da qa'idatul haya aka samar da qa'idatul muru'a aka samar da qa'idatul sakina aka samar da qa'idatul ta'anni duk waɗannan ƙawa'id ne na shari'a akhlaqiyya waɗanda suke komawa zuwa game tsara mutuncin mutane kai kakkai abin da za ka zubar da mutuncinka sannan kada wani ya zubar maka da mutunci kama sabbacin kama zagi a ji mutum yana zagi au mutum ko a ji yana a shari'a a shari'a ko kasab domin asab kamar yadda shekul islam taimiyya yake faɗi a cikin littafinsa a asadimul maslul ana shakilin rasul ya ce abinda ake cewa zagi shine duk abin da ya taɓa ɗabi'ar wani ko kuma ya taɓa halittarsa e, idan ka faɗi munin halittar wani to yanzu ka zagai idan ka faɗi munin ɗabi'ar wani to zagi zagi shi yasa za ka ga malaman sira idan sun tashi siffanta sahabban annabi sallama kalle da suke kawo maka surorinsu za a faɗa maka wani mutum ne kyakkyawa har kai tambaya ka ce a ah, to me ba ina sai na ji mai kyau ne ko ba mai kyau ba ne saboda faɗin mummunar halitta a mutum nau'i ne na zaginsa haka nan ka faɗi mummunar ɗabi'arsa ita ma zagi ne saboda ana zagin mutum bi halƙihi sannan ana zagin mutum bi hulukihi au la'anatin ko kuma la'ana la'ana ita ce ka roki Allah subhanahu wata'ala an yub'idahu min rahmatihi ya nisantar da bawansa daga rahamarsa haza huwa la'an to duk waɗannan ababen an hana su a shari'ar musulunci ba a san su ka aji zagi a bakinka ka aji a shari'a a gabanka kan ka zama la'an Hamman manzon sama ya ce inna la'anina la yakununa shufa'a masu la'ana ba su cancanta su ceto ba an kwace musu matsayin ceto ba a san mutum ya zama mai zagi ko la'ana ko a shari'a manzo Allah ta sallama ya ce la tasubbu dika fa innahu yuqihu lis-salah ku zagi zakara manzo sun ce la tasubbu al-humma fa innaha kaffaratul khataya annabi sallallahu alaihi ce la tasubbu ash-shaytana wa ta'awwadu billahi min sharri annabi sallallahu alaihi wasallam yace la tasubbu warqatabna nawfal fa inni ra'aytu lahu baytan fil jannati wadannan gashi manzo sallallahu alaihi ce la tasubbu ar-riha fa innama hiya ma'mu'a jin nuhina an sabbi al-ashya fa kayfa bi sabbi al-ashkhas to duk wannan dan a tsara mutunci wanda ka zage shi ka zuban masa da mutunci to shi ne sai malam ya zai ba mu ƙa’ida ta biyar sai ce wal aslu fil abu za’i hukumatu hamata hasalar shi ba hunfi niswati wal ƙazfu ya haɗu fi shari'ati mutlaƙan aizan wayan ha wayun ha an ta tabbu a aurati wal ajilihi furidal hijabu a lannisa wal ajilihi haɗu man kishafu al'aurati wa kazalli watsu muhazzamun wa kazazzina وعقوبة الجرمين شر عقوبة أيضا وما يفضي لهن محرم كالظعن دون محارم وكخلوة وتبرج أو خلطة مع غيبة وكذا مطالعة النساء بالنظرة بل إن الاستئذان كان لأجله فاحفظ حديث العرض حفظ صيانة ومن المقاتل حفظ أموال الورى فالأصل في الأموال حكم العصمة فجميع ما من شأنه إتلافه فمحرم دون امتراك الشرعة لا تأكلوا الأموال فيما بينكم في باطل فلذاك أخطر صفقة والأصل في الأضباء أصل دكا وتاء الأورى الأورى تمج الأضاء جمع بضع كما يدى من سميك الشواء وفي بضع أحدكم صدقته قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر وكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر والأبضاع أسلن قوة الأورى تمج حرمتها حرام haramun al'aslu fil abda'il hurmatu asali mutum ya tara da wata mace haramun ne sai idan ya bi ƙa'ida ta shari'a shi ya sa ai ƙarshe da Allah ya lissafa mata ta kaitatu sai ce wa uhilla lakum mawara wara a zalikum an tabtagu bi amwalikum muhsinina ghayra musafihin wala muttakhidi akhdar kaga shine wannan saboda haka al'aslu asalin kowace mace ka ganta to haramun ce ita a gareka sai idan shari'a ta halatta maka ita ta hanyar da ta samar shine wannan me yasa aka samar da wannan ka'idar lihibzun nasli saboda a tsara dangantaka dukkaninmu nan muna alfahari muna jin daɗi saboda mun san iyayenmu kowannen mu nan an ɗaura ma an ɗaura ma mahaifinsa da mahaifiyarsa aure ko suna da rai ko ba su da rai shi yasa nake jin daɗi yana ɗaya daga cikin abin da muke alfahari da shi muke gode wa Allah akan wannan saboda haka hurmatu a mata ba ku duk lokacin da aka samu rudewa rikicewa fi furujin niswati a game da al'aurorin mata to kada a wa wannan al'awar duk idan akwai shubuha shubuha abu mai rikitarwa to kada mutum ya zaki shi yasa suke buga misali da mutum zai zo ya tarar da mata biyu shi ko mata ɗaya ke da ita sai ya kasa gane wace ce matarsa to al'asu shi ne duka ya basu har sai ya sami ya ƙi mun gane har siyasa ne ya ƙi mutum zai zo ya tarar da mata guda biyu a kan gado a kan gadon shi misali bai gane wace ce matar shi ba kuma ba yi da hanyar da zai tantance to baya halarta ya kula da ya kula da wata a cikin su dukkan su sai ya basu saboda ne faman ittaqa shubuhati faqad ne ala dinihi wa irin wa man waqa fi shubuhati waqa في الحرام كالرائي يقع حول الحمى يوشك أن يرتع فيه wannan ita ce ka'ida domin tsara dangantaka kuma da tsara mutunci walƙazfu ya haru fi shari'ati mutlakan sannan ƙazafi yana ɗaya daga cin hukunce-hukuncen da aka samar da su lihibzin nasli sannan wani hibzi al'ir ta yaya an samar da hukuncin ƙazafi cewa haramun ne kai ƙazafi saboda ka taɓa mutum biyu ko uku ka taɓa baba ka taɓa ɗa ka taɓa uwa yanzu ka taɓa uwa ta hanyar cewa ita bata tsara kanta ba bata riƙe mutuncinta ba yanzu kana tuhumarta idan tana da aure ta samar da wannan ɗan kana jiran a kashe take idan ba ta aure ba kai idan ta taba aure nake zan in ce ba in tana da shi ba ta taba aure kuma sai ta samar da wannan dan da kace ai wannan dan ba ɗan halal bane kana jiran kenan ai mata hukuncin kisa a jefe ta idan kuma kana cewa kafin ta aure ta samar da shi kana cewa akwai bulala ɗari a kanta sannan shi kuma wannan dan ka taɓa shi ka taɓa ɗan ka taɓa masa mutuncinsa ka zuban masa da mutunci wanda har wasu malaman fiƙin cewa suke ba zai yi limanci ba wasu malaman fiƙin cewa suke ba zai ba da shaida ba ko mai laifin shi uhu har hadisai sai da aka sama wasu lalatattu suka ƙirƙira domin tabbatar da wannan fahimtar tasu alhali ba yi da laifi to amma kowa ya san kuma yana taɓa mutunci kuma mu nan da za mu faɗi gaskiya dukkaninmu sai a zuwa ce yadda masallacin ne ya tumbatsa sai a zuwa ce ga wani za a naɗa shi neman amma baban shi da maman shi ba ta hanyar halar suka samar da shi tsakaninmu da Allah maka in wanda yadda wani malami yake yi tsakaninka da Allah tsakaninka da Allah zuciya ka ɗari bisa ɗari ka yadda ka bi shi sallah sai ka ji wani abu na ƙaiƙayi a zuciyarka sai dai ka danne ka kawo irin wannan karatun yawwa ka ce ai ba shi amma akwai wani safa ka ba za a zo a kawo shi kuma ko yake da shi na ilimi to ka ga bala'i shi yasa a ƙarƙashin waɗannan a kotunan mu akwai hukunce-hukunce da yawa da malamai suke gani dole sai an aje aiki da su wani hukuncin za ka ga ruko ne da wani hukunci na mazhaba ɗaya kamar malikiya suna da irin waɗannan kunce hukuncen masu tsauri misali duk auren da aka yi shi a cikin idda to aure ne fasidi sannan 'ya'yan da baki ɗaya ba 'ya'yan mutum ba misali yanzu sai a zo sai a ce ga wani mutum yana zaune da iyalinsa matarsa sun haifi 'ya'ya bakwai ɗaya ya haddace a ƙwar'ani ɗaya yanzu yana jami'ar islamiyya ma ɗaya yanzu ma da awa yake yana da masallacin juma'a ɗaya ƙila duk dai ga su sun zama wa bani na shahuda. shi kenan sai a gano cewa ai lokacin da baban ya aure ta ya aure ta tana cikin idda ne bata gama idda bai aure ta ko ya aure ta da ciki a malikiya wannan auren nasu daga wannan lokacin ya lalace sannan waɗannan 'ya'yan ba 'ya'yan baban shi ba 'ya'yan shi bane mafi karancin abin da za ka kira su da shi shi ne ka kira su da abna'u shubha in kai tsaye baka ce musu abna'u zina ba to don Allah yanzu wannan akwai maslaha a ciki kaga babu hizbun nasbi a ciki an rusa gida an rusa al'umma wancan na jami'ar islamiyya kila ya'yan shi uku wancan limamin kila ya haifi ya'ya hudu yanzu kaga ka rusa iyali gabaki ɗaya? babu hizbun nasbi to ire-iren waɗannan hukunce-hukuncen sai alƙalai sun kula da su a wajen zartar da hukunce-hukunce Allah shi kyauta to kun ga shine wannan saboda haka kazafi ya haramu fi shari'ati mutlaqan haramun ne kai tsaye a shari'a wali ajlihi haruman kishaful amr aidan wa yunha an tatabbu'i awrati sannan kuma an hana bin al'auran mutane eh an hana bin al'auran mutane abinda Allah ya boye to ce sai ka je ka leƙa ka gani duk wanda yana sake mai da mu akwai alaƙa tsakanin hibzun nasli da hibzul ir shi yasa wanda suka ce biyar ne ai sun shigar da ɗaya cikin ɗaya ne shi yasa za mu ga misalan suna ta tashabawul amfila suna ciniya da juna wal ajlihi fu'ibal hijabu kuma saboda tsara dangantaka a tabbatar da cewa wane ɗan wane ne shi ya haife shi furibal hijabu aka farlanta hijabi hijabi kala biyu ne akwai alhijabu la'am, akwai alhijabu al'am alhijabu al'am shi ne mace ta katanga kanta da duk wanda ya kasance ba muharraminta ba eh. وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن هذا هو كالشيء أكا لسا فمتون قوم وأن متانا قوم سوني محرما تقف سوني وأن بيحا لستقي تبين مصو أجو وان ديك بانا أتابع لكالشيء to wannan shine shine aka shine khas shi kuma shine mace in za ta fita ta sa tufafi ne Allah ta'ala ce wal yadribna bi arjul ala jiyubihin kuma shine can ko يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين bihin ko جلابيبهن هذا كشين alhijabul khas. duka an shar'anta wannan lihibzin nasl saboda tsare shi sa ku duba Allah mana ku ce zalika adna an yu'rafna falayi uzai. da an ga mace da hijabi to za a gane ta kirki ce ba wanda zai iya ƙarfin hali in yana da imani ya cutar da ita Falayi uzai, ba za a cutar da ita ba to kun ga duk wannan kenan sannan wani ajili haruman ki shafo sauran minti nawa ne to wali ajlihi haruman tishaful aurati kuma saboda tsara nassin mutum tsara dangantaka aka yi mai haruman tishafu abin nan kai e, wali ajlihi haruman tishaful aurati aka hana yayi al'aura domin idan al'aura tana bayyana namiji yana ganin al'auran mata mata suna ganin al'auran maza to wannan wata zari'a ce zuwa ga zina shi yasa ma'aikinsa sun ce hatta kunne na zina kwarai da gaske ido na zina hannu na zina kafa tana zina kuma manzon sama ya faɗi fuskokin zinar wal iyazu billah wa kadhal liwaqu muharramun wa kadhal zina haka nan liwaqi namiji ya nemi namiji shi ma muharramun haramun ne domin idan ana liwatsi ba yadda za a yi a haihu cikin hanyar da za a samar da hanyar ta'aƙini hanyar samar da cewa ba za a taɓa haihuwa ba al'umma za ta ƙare manufar Allah ta tabbatar da jinsin ɗan adam a ban ƙasa to za ta zama ba ta to da ba za a haihu ba ke babu haihuwa har abada kenan kaga lihibdin nafsi sai aka haramta sannan kuma ƙazanta ce mai zubar da mutunci har wasu sukan kyamace ta wani zubin fiye da shirka in aka ce wane boka ne ko wane yana wa gunki su jada sai ga mutane ba su damu ba amma da an ce wane yana neman maza to mutane sun fi kyamarsa saboda girman laifin ɗabi'ar su tana koran wannan a ce mutum zai aikata haka to shi ma yana cikin maqsid daga cikin maqasid eh, na shari'a ɗaya daga ciki wato hibzun nasli aka haramta neman maza haka nan mace ta nemi uwarta mace shi ma wannan yana nuna cewa ba za a haihu ba ke. an samu an yi ta'aqimi kenan an daina haihuwa ke. wa uqubat wa kadhzina haka nan zina ita kuma zina tana lalata dangantakar ne yanzu idan ana zana ana nan ana nan wata rana mutum kuma zai aure shi kamar yadda awakai da bunsiraye suke ana nan ana nan sai ka ga uwa ta haifi ɗa ɗan kuma daga baya ya zo ya zama ma mai gidanta ya zama mijinta to ɗa ko jika yanzu za a haifa kun ga duk wannan kenan wa uqubatul jumaini shabu uqubati hukuba ladabtarwa da shari'ar musulunci ta tanadar ga waɗannan laifuffukan guda biyu na namiji ya nemi namiji ko kuma zina mafi sharrin ladabtarwa ne abinda zai kai a ce a yi izhaƙin ransu a tafiyar da ransu a kashe su hukuncin liwatu sahabbai ba su yi sabani ba kamar yadda malamin qayyim yake faɗa a cikin littafin saraubatul muhibbin da kuma littafin sa adda'uwar dawa sahabbai ba su sabani akan hukuncin cewa al-luqiyyu yuqtal ba su sabani ba abinda suka yi sabani akai ikhtalafu fi kayfiyati qatl ya za a yi a kashe shi na ali cewa ya kona shi a kama su a ƙona su na abubakar ya ce a samu a'la jabalin fil sai an kai su mafi tsohon dutse sai a jefo su haka dai sahabbai suka tattauna a kai shi ne sai ya ce aizan wa ma yufdi lahunna muharramu sannan duk abin da zai kai zuwa ga a aikata waɗannan ababen guda biyu to haramun ne malamanmu suna cewa azzari'atu ila fi'li muharramin muharramatu kullu zari'ati musilatin ila fi'li muharramin fa hiya muharramatu duk abin da zai kai mutum ya aikata abin da yake haramun ne to wannan hanyar ita ma ta kasance haramu shi yasa za mu ga mazhaban malikiya suke da ka'ida ta saddu zara'i kusan duk mazahib na fiqh babu wadda ta kaita dabbaka wannan ka'idar ta saddu zari'a kuma shi yasa za mu ga wasu hukunce-hukuncen malikiya suna da tsauri saboda ka'idar ta saddu zara'i bari mu karasa wannan sai mu juya kazza'ani duna maharimin daga cikin azzari'a ila fi'li muharramin mace ta yi tafiya ba tare da ta la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tasira masafata yawmin wa layla illa wa ma'aha zu mahramin haka manzon sallama yace hadisin muttafaqun alayh baya halasta ga wata mace wacce ta yi imani da Allah da ranar lahira ta yi tafiyar yini da dare awa ashirin da hudu ba tare da wani muharraminta ba wannan ita ce ƙa'ida ita ce ƙa'ida akwai tattaunawa ta malamai a hajji eh, abinda suke cewa an samu rufka amina da makamancin irin waɗannan tattaunawa ba lokaci wata halwati nan an haramta namiji ya keɓe da mace su biyu لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم شيما mutane biyu su keɓe ka sake ka yadda da wannan ko ƙur'ani suke karantarwa kada ka sake a cewa za ka karantar da wata daga kai sai ita ka yadda da wannan kada wannan tunanin ya shiga cikin zuciyarka idan ka ji wani yana da wannan tunanin ka hana shi kada ka sake menene wani wani mai waka amma akwai ujma da yawa a cikin waka shi ne wa izi menene yake cewa menene eh, wai la na la ta'amananna menene ne akwai a ƙarshe da yake cewa menene wai yake cewa iblisu fi zulani yace shaidan na nan a cikin duhu eh shedan na nan a cikin duhu to za mu tsaya nan insha Allah sai a juya insha Allah mala ya ce ai ai biyu wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in na'am